zanga-zangar da ta da yajin aikin kwanaki biyar na gargadi a jihar Kano dai ta yi sanadin rufe gidajen mai asibitoci bankuna makarantu da sauran cibiyoyin gudanarwa da ke faɗin jihar Kaduna Kwamar Ayuba ba shi ne shugaban kungiyar kwadugo ta ƙasa NLC kuma shi ya yi jawabi ga manema labaru bayan gama zagaye. Alhamdulillah ba taba ma yajin aiki a ce wai jirgin ƙasa ba a shiga Kaduna jirgin sama ya kasa sauka gidajen mai sun rufe bankuna sun rufe ai alhamdulillah wannan kawai mun fito ne domin wanda muka samu mai musu bayani kamar yadda kuka sani kun tuna can baya ya kori dubu biyar har yau ba a biya su ba zuwa na ɗin nan an kori misalin dubu biyu dokan ƙungiyar kwadago na duniya da na najeriya ya haramta ko Allah subhanahu wata'ala ya ce idan mutum ya maka aiki kafin gumin sa ya bushe ka biya shakinsa. Shugabannin ƙungiyar ƙwadago na ƙasa da dama dai sun halarci wannan zanga-zanga da ta fara tun daga ofishin ƙungiyar kwadagon zuwa sakatariyar jihar Kaduna mai ɗauke da ma'aikatun gwamnati da dama inda aka karkare wannan zanga-zanga a masar dokokin jihar Kaduna. na Comrade Kabir Nasir wato sakataren tsare-tsare na daɗiyar ƙungiyar kwadago wato ta Najeriya wato NLC. A to zanga-zanga da ya kamar yadda ka gani alhamdulillah mun cika alƙawarinmu da muka ɗauka da kuma nuna ɓacin ranmu a bisa rashin adalci da shi wannan gwamnan jiha ya yi. Wasu na ganin kamar wannan ya yi kama da taron dangi don ba ku aka taɓa ba ma'aikata na jiha kuma ya ce ba kuɗi a ƙasa. To babu kuɗi da me yake yin kwalta baka gina masu hawa kwaltan ba ka ce kana gina kwalta wa ya aike shi ko maganan ce an yi taron dangi ai ma'aikatan jihar membobinmu ne sunana kabir garba tsanni shugaban kungiyar ma'aikatan rediyo talabijin da masu wasan kwaikwayo ta najeriya a kamar da kuma ya gani dai duka mun zo kaduna don mu taimaka a yaƙo haƙƙin su bisa ga cutar da ake masu da rashin mutunci da nuna rashin tausayi akan shugabancin jihar kaduna na erufai har kungiyar kwadagon ta gama wannan zanga-zangar ranar farko a jihar kaduna dai gwamnatin jihar kaduna bata ce komai ba tukuna ko da kuma kafin fara wannan zanga-zanga kwamishinan kana hukumi da masarautu na jihar kaduna malam jafar sani ya gargaɗi 'ya'yan ƙungiyar kwadagon game da wannan yunkuri muna ƙara son mu jaddada cewa gwamnati ba za ta kawai haɗa hannu ta zuba ma mutane ido musamman idan suka doshi lallata kayayyaki wanda aka nuna cewa waɗannan mutane suna neman za su lallata su watakila saboda a garuruwansu ma suna ganin babu shi gwamnati za ta yi maganin duka ƙungiyoyi ke na waɗannan jama'a da suke neman su tada ma mutane hankali su ɓata waɗannan ayyuka. Duk da fargabar tashin hankali koya ya mutsin da gwamnatin jihar Kaduna ta bayar game da wannan zanga-zanga ta ƙungiyar ƙwadagon a jihar dai. Taron zanga-zangar ya tashi lafiya ba tare da wata hayaniya ko bayyananniyar matsala ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.